أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na tawa kuma a wannan jiha ta tawa a wannan jamhuriya ta Nijar ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na Islam a rayuwata na shigo jamhuriyar Nijar sau da dama ban san iyaka ba amma dai kafata bata taba taka cikin tawa ba sai a wannan rana na san an samu munasabobi da yawan gaske da na samu sakonni na gayyata to amma duk sanda irin wayannan wa'azuzzuka suka zo sai su same mu kuma cikin wasu shungulla na wa'azuzzuka a can gida Najeriya ko a wasu wurare kace sai zama dai ubangiji bai ba mu ikon halarta ba amma yau da Allah ya amince kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar yau ga mu a cikin garin tawa kuma na cika da farin ciki kwarai da gaske da na shigo tawa na gane tawan ba ta ku ce ku kadai ba ni ma tawa ce wanda ya shigo wannan wuri ya ga yadda yan uwa sunna suka yi taro suka yi cincirin da ba mata tsinke ya san sunna tana da karfi a wannan gari kuma daga experience wanda na samu a yawace yawace da ne a kasar afirka ban san matasa da suka shiga cikin afirka da yawa kuma duk inda suka je a kasashen afirka za ka samu suna sahun gaba-gaba wajen taimakon suna kamar matasan tawawa ba kasar adar kaf nijar daga bangonta na gabar zuwa bangonta na yamma daga bangonta na kudu zuwa bangonta na arewa ban san wasu matasa na nijar wayanda suka shiga duniya kuma duk inda suka shiga can aiki suke wa islam ba bacci suke ba kamar matasan adar wannan baiwa ce da Allah ya muku ku gode wa Allah madaukin sarki a kanta kwanaki mun yi tafiya zuwa kasar Abidjan Alhaji Ala tare da shi muka tafi na yi mamaki in ka je Burkina to matasan ta wasu zaka samu sun yi kaka gida aure idan ka je ka Abidjan matasan ta wasu zaka samu sun zama 'yan ƙasa sun yi kaka gida kasuwa sun tare sunna sun tare tauhidi sun tare aqida in ka dawo cikin wato kasar ghana abinda za ka gani kenan in ka shigo togo abinda za ka gani kenan mu ma ta najeriya da mun tsaya da mun dage sosai don mun yi wasa a sunna ma za su mana ku a can ma su sake karba Allah ka ƙara saukar da albarka a cikin wannan gari Allah ka ƙara son suna ga matasan wannan gari manya-manyan 'yan kasuwanku da kullum suke taimakon addini a yi baƙi na musulunci su ba su masauki su kashe kuɗinsu su dafa abinci su yi abubuwa masu kama da wannan Allah ka saka musu da alkhairi ka ƙara yaukaka arzikinsu ka ƙara wato ainihin buɗa musu ƙofofi na halal ba dogon wa'azi zan yi ba wa'azi ya riga an gama shi an gama su kuwa saura zamiya amma wato akwai wani maƙiyin mu shahararre da bai kamata mu bar shi ba ya kamata mu dan tona masa asiri a wannan wuri mu faɗi sharrance-sharrancensa da makirce-makircensa wanne ne babban maki shi ne wanda duk makiyanmu da aka yi jarabawa shi ya zo na ɗaya shi ne shaidan iblis la'anatullahi alai saboda haka taken darasinmu a wannan dare shine makirce-makircen shaidan Allah ka gafarta mana to amma kamin mu tafi da nisa Allah nan ma a matsayin ka dan birni a cikin alkur'ani mai girma Allah cikin sarki ya mana kashiri tun da dadewa ya ce mana shaidar din nan karmu kuskura mai dade shi ya ce alama hadi ilaikum alama hadi ilaikum ya bari saboda me hada siratun mustaqim to me yadda shi dan yi wala kad dalla minkum jibillan kathira ban rike alkawari da kowa ya ku yayan adam Allah ta abudu shaiɗan cewa kada ku kuskura ku bauta wa shaitan innahu lakum mu mubin lalle shi shedan a gare ku abokin gaba ne kuma bayyana ne wanda kiri da muzu ya fito an ja layi ya tabbatar da cewa shi abokin gabar ku ne wa ane gudu ne kuma ne alkawari da ku cewa ku bauta mun ni in ji Allah madaukin sarki haza siratun mustaqim bauta mun din nan shine hanya madaidaiciya Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibillan katira shedan da kuke ganin sannan ya fatar da wato al'umma da yawa fa kamin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce afalan takunu taqilun ashe ba za ku kasance masu hankalta ba gani ga wane ishi wani tsoron Allah shedadin nan shi ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya halakar da adawa ya halakar da musammudawa ya halakar da mutanen annabi salihu ya halakar da jama'ar fir'auna zil autad ya halakar da mutanen annabi lutu ya halakar ya halakar ya halakar ya halakar ba za ku hankalta ba ku gane ya kamata ku ɗauki mataki ana rama barna je ka cikin suratul fadil inna shaytana lakum aduwwu inna shaytana lakum aduwwun fattabi'uhu aduwwa saboda ne ana rama inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah madaukakin sarki ya ce inna shaytana lalle shaytan lakum adu'un abokin gaba ne a gare ku inji Allah Allah ya ce fattaki zuhu aduwa lalle shedan ku rike shi kuma abokin gaba kada ku yadda ku dauke shi masoyi kada ku yadda ku dauke shi abokin shawara ba abokin shawara bane matsiyaci ne yana da hatsari inji Allah madaukakin sarki fattaki zuhu aduwa sai Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu abun sani kawai shi shedan yana kiran jama'a sani yana kiran tawagarsa yana kiran yan fatinsa yan sa li yakunu min ashabi sa'id domin su zama abokan wutar sa'ira su zama yan wuta shi yasa yake kiran su sa'ira wata jiha ce a cikin wutar jahannama da take cike da bala'i malamai suka ce an kira wutar sa'ira da sa'ira saboda kullum akwai mala'iku da suke kara hura ta saboda haka kullum bala'in ta karuwa yake na jiya ya fi na shekarar jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na gata ya fi na jibi na citta ya fi na gata na masoro ya fi na citta na kimma ya fi na masoro na wato ita kullum Bala'i ta karuwa yake yi ba sauka yake yi inna ma ya da ohin bahu li yakunu min ashabi sayyid Allah ka gafarta mana Allah wannan sai Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ya shaytanu ya'idukum cikin suratul qasas sai Allah madaukin sarki ya sake mana kashe da akan shedan sai Allah yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam wa dakala al-madinata ala in dakhalat min ahliha shaytanu al ko taimakon addini za a yi to shedan sai yazo zo rinka ma alƙawarin talauci da ka sa hannu aljihu za ka ɗauko sadaka ka bayar sai shedan ya mazo ce ka bi a hankali fa kaga shinkafa ta tashi madara tana tsada siga akwai matsala kudin makaranta fa na yaranka an sake karawa motar kannan tana bukatar sabuwar taya Allah hmm. ka kamo manya manya sai ka sake canjawa sai ka kamo ƙanana ƙanana sai ka canja sai can ba sa ba sai ka ɗebo su karafuna ka jefa a hula ɗan agaji wata kwandala kai ka huda wa ɗan agaji hula a iska kuma abin ka bai takara ya kada a shaitani ya ido kuma amma a lokaci ne wa ya amuru kun bil fahashayi kuma yana umartar ku da alfasha wasu malamai suka ce alfasha shine ruwa sai ya sa ka kai ruwa kai kankamu kake taimakon addini wasu malamai suka ce wa ya amuru kun bil fahashayi wato kuma sai ya sa kuku kashe kuɗin ta hanyar banza da kaga wata yarinya mai dan shan kalangu ta dan dire ta baje haka mai dan kira kwalbar coca cola to shi ke shi dan sai ya saka zagaya ce to me amfanin kuɗin ka kamar sai a ce an nemi aure da kai an kasa ka ai ko nawa ka kashe kar fa ka manta a kasar tawa gaba daya ba wani matashi da yake shanawa kamar ka yo ai ba irin kai kamata ya karbi dipitin ba just you have to struggle kawai sai ga malaka ta kashe kuɗi a akwai da alhaza wanda da ba su taimako addini da duke su da Allah ya tarbi hada shi da sosai to sai ga tarin ya kurkura haka sai ga tayi ya rinka zuwa wajen yarinya tun ba ta fitowa ya rinka tura mata kuɗi kai karshe dai dole da yarinya zama in yazo tana fitowa sai wani yarinya ce to ita ba ta yadda ba ba za a bashi sai ta tura uwar kuɗi har ta ce ta amince sai baban yarinya ce to tun haka ne shi ma bai yadda ba ya tura wa baban kuɗi uban ya ce ya yadda sai wani kawun yarin ya ce ko za a mutu ba za a auren ba sai ya toshe nan sai can ya bude karshe sai da ya kashe kuɗi duk dangi ya shawo kansu sai suka haɗu suka yi mutu da family sai suka ce su ba za su bashi ba to amma ya za a yi suka ce mu masa kora da hali akwai abin da bahaushe yake ce kora da hali ya fi kora da kara sai suka ce yadda za mu yanzu yarinyar tunda tana makaranta tana karatu a makaranta allo a islamiyya kuma izon ta ashirin to mu ce mun yadda za a auren amma sai ta sauka yau kamin da gama zuwa bayan ai shekaru za zai haƙura dole rugumi kadara sai inda dare mishi sai aka kira shi aka ce alhaji ya ce na amsu ka ce kaga da yarinya ba mu ce ba za mu baka ba domin mutum ba zai ke mutum ba bahaushiya za ta cuce ka ke ka bahaushiya tana zo da cuce ka kace kina so na sai ce to mutum zai ke mutum wala shi ka ta ko shi ka ta sai suka ce to amma akwai matsala guda da ita ne matsala suka ce tana karatu a makaranta allo yanzu izan ta ashirin sai ka jira sai bayan ta sauka ya ce ba matsala wani da ya dawo sai ce a tambayo masa ana ramar da take karatu a makarantarsa da haka ramar sai ɗauki kudin najeriya naira dubu talatin irin yan naira ashirin ashirin suna da yawa haka za a gan su tari guda da ya ɗauka wajen naira dubu talatin ya zuba a leda ba ya tafi da su ya je sallama alaran ma ya fito ya ajiye alaran ma kudi a gaban shi ya gode jaka alaran ma ya leka to alaran ma bai san kudi ba tun da shi bai taba ganin kudi masu yawa kamar nan ya ce alhaji wayan nan kudin fa yace naka ne amma sharadi guda daya yace me sharadi yace akwai tarihi a yar gidan ne tana karatu a nan yace ya kware eh, da gaske alhaji yace ina take yace yanzu tana wala tujadilu yace to alhaji ba tare da mun yi mujadala ba wannan kudin naka ne amma sharri ina so sauran izo a bayanin ta gama su a sati dai kamar sati mai zuwa ta sauka kai ka ya ce yanzu da ta sauka sati mai zuwa wannan kudi ya zana manawa alhaji ya ce kwarai da gaske ce ba matsala in ta kita sauka ma za mu turo ta da tsiya tsiya ta bado kai ka ɗauka yarinyar wata kyakkyawa ce shirin shaɗan ne kawai ya ki sharan masallaci Allah ya hada shi da share gidan giya wata yar duk nono ce da za a daura mata igiya a kunkumi a wata azumi a yi tashi Allah kadai san nawa za a to amma tun da ya ke taimaki addini sai Allah ya hada shi da matsala to wannan shine ne a yi ya'idukum kuma alfakara wa ya kun bil fahsha bayan ya hana ka kai aikin kwarai da duke kuma sai ya saka kai aikin banza da yi wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla alhali Allah kuma yana muku alƙawarin gafara da wajensa da kuma falala ga gafara kuma Allah ya kara buɗa maka in ka taimaki addini ya kara maka da falalarsa Allah ka sa muna ciki a waccan aya sai annabi Musa yake cewa haza min amali shaytan wannan aiki ne na shaytan sai sai innahu lalle shi shaytan aduwwun abokin gaba ne mudhillun mai katarwa kuma abokin gaban mubinun bayyana ne wanda gabarsa da ƙeyasa ga dan adam ta riga ta fito karara Allah ka raba mu da shirin shedan da sa sai malamai suka ce shedan idan ya zo wajen halakar da al'umma akwai matakai da shedan yake bi a wajen ne a wajen halakar da al'umma wato abu na farko da shedan yayi domin ya halakar da al'umma shine tazyinul batil shine ne tazyinul batil Yiwa mummunar hanya ado da kwalliya mummuna aiki sai shedan ya masa ado da kwalliya sai ka gan shi gashi kamar mai kyau duk abin da Allah ya haramta sabon Allah mummuna ne wari yake da shi da hamami da karta da makaki bala'i ne amma shaitan sai masa kwalliya sai ga abun kamar abun mai kyau ne shaitan dama ya bada labarin zai dauki wannan hanya tun lokacin da shaitan ya halaka ya ce ya Allah to yadda ka halakar da ni din nan to ni kuma ƴaƴan Adam in sun zo duniya la na lahum fil ardi zan biyo su a bayan ƙasa duk abinda ya yake mara kyau sai in kawata musu shi sai in masa kwalliya sai su ga abin kamar mai kyau hanyar da shedan ke biya halakar da jama'a ke shi yasa za ka yi mamaki sai ka ga mutum ga matarsa kyakkyawa ziya kalar gari amma sai ka ga ya yana zina da wata mata a waje wacce ta tsofi matar tasa kafar matsiya ce ya kamar azara ka raba matar can an raba kashi uku ita waccan bata kai ɗaya bisa uku can matarsa haka ne ko ba haka bane amma ya je yana ta kashe mata kuɗi ya kama mata hotel ya saya mata zannuwa masu tsada ya saya mata takalma ya saya mata man shafawa da gazar da jambaki da jagira da dangula goshi da barbada kumatu da jalefe da da da Idan kuɗi yana baka ga matarsa a gida kyawawa watakila matarsa biyu watakila matarsa uku kyawawa ba irin wacce babu akwai fara akwai baka akwai wankan tarwada akwai doguwa akwai gajera akwai middle size akwai siririya akwai akwai amma kuma sai zai samu wata kazama da daraja ta bata wuce shaddar da ake kashi a kasuwa ba wai kuma da ita yake da ita yake kashe kuɗi ga matarsa ya bari dan amma shadan ba zai aikata wannan kaga yayi me ya kawata masa abu mummuna ya mai da shi shine abin da yake da me shine abin da yake da kyau wanda shine ɗaya daga cikin bala'i na shida wallahi yawancin mazaje da ke neman matan banza a wajen matan su matan da suke neman kyau sai dai wata a samu matsala ya ke lura da matan gashi da wadata bai iya siya mata abinci mai kyau bai iya siya mata zani mai kyau zaka samu wani rabin da ya siya matarsa turare ya manta balle ya bada kudin kiso balle ya siyo man shafawa mai kyau da za ta shafa amma zai je ya ta wahala da matar banza a kan titi wa ya kawata masa wannan shedan ya kawata masa wani saboda tsaban lalacewa ma sai ya zama dan luwaɗi sai yanzu yana kwana da maza ga mace Allah ya halitta masa kyakkyawa wacce siffa ta ba irin siffar namiji ba amma ya je yana kwana da kasu yanzu in ba shedan ba wa zai iya sawwala maka a ranka ka je ka kwanta da kasu da uwanka ta ina me a jikin namiji kafasa sai ka ce ka ɗaku da mace wata Allah ya halitta masa Allah ya sa ni'ima a ko'ina na jikinta ni'ima a gashinta ni'ima a fatarta ni'ima a idonta ni'ima a labbanta ni'ima a ni'ima a ni'ima a amma kuma shi ke wani zai je na saduwa da wani kato a takashi ya faɗa shadda kaji mafiya ce dan da shirin wane ne wani yanzu ka kalli namiji kila ta da halitta sama irin na mace ne ina yi ɗaya bane shi da ma an halitta shi domin ya ta aiki ya je a ta bala'i ne ya za a halitta shi ya tafi kasuwa ya tafi gona ya ita ce aka halitta ta domin a huta da ita a ji daɗi da ita shi yasa yanzu da za ka samu wani ƙato a unguwar gufali ƙosashe idan ka kama hannun sai ka ji kamar ka kama azara amma matar da ko yar baka ce siririya saboda irin yadda Allah ya kera ta ya halitta ta ya sa mata wasu sinadarai masu jan hankali da ka mazo kusa da ita sai ka ji electric shock kamar dan jona ma wata wayar kullun ya kiyar kina mai kiyar su da namiji bane tafiyar su ma ba iri ɗaya ba ita tafiyar ta ma za ta baka sha'awa tana ba da step left right left right left shi ma namiji yana tafiya na ga ta wani zikir zikir ka tako ka tako ga turga ta sun yi gaba dala. ba su yi gaba aka mata idanun ta fara kal kai aka maka idanun ka jajaye sai ka ce na zakara kai ga jijiyoyi ka bi ta wani murɗa ita jijiyoyin akwai su amma duk sai aka batar da su saboda ta bada sha'awa muryar ta ma ba irin muryar namiji ba ce haka ne ko ba ka bane yanzu namiji wajen sallama ba sai ba ta tsoro amma amarya yanzu za ta shigo cikin ɗaki idan ta maka sallama kai mai gida kana cikin ɗaki sai ka ji muryar hadda wani tajawidi tajawidi haka za ka dan na gaskiya na fara ko gare ne yanzu namiji duk yadda ya bada labari in yazo na baka labari ba za ka je ba sai ka je ka bada dinin gini amma yanzu an ne sabuwar amarya sai a kira a salatu suna fiye bai gane ya taba ma ke ci an yalla dan nan ko bai bata kai ba haka ne ko ba ko kuma wata ma ba ita ke labarin ba shi shi ke labarin shi ne yake zubawa ya zuba ya zuba shi ne zubairu idan ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba in ta dan yi murmushi haka nan ya ga kuma tun ya dan lotsa sai ya rufe wani karfin gura sai amma saboda shirin ke nan sai ya kawata masa kabarta ka je ka nemi kato a ta kai sauna kira mani shashata in ka ga sakare ku guta wuta yanzu samani har sosai ake kama musu yadda ake kama wa mata ko ba wanda yake faruwa ba kenan waye kawata wannan mummunan abu da ya bada sha'a waye kawata wannan lalata kuma hadari da ke ciki shine abubuwa ne guda biyu duk mutumin da yake zina a waje ba zai yi sha'awar matarsa ba inda yake da shi dan ya kawata ma zina kana zina a waje to dukkan matarka ba za ka yi sha'awar ta ba sai ka je ka samu ta tsohuwa da ta girma matarka da wajen shekara goma sha biyar ka je kana zina da ke in kai da ita sai ka ji bukatar ka ta biya da matarka sai ka ji ba sha'awa sai ka ji ba test dan ya gama da kai kenan mata da kyakkyawa ka samu ta mummuna in ba sa ba ma samu bigila arba ya ce ko wankan jaraba da haila ba ta yi ka zama ta karshe. amma zai zama ita kake sha'awa shi ya gama da kai ke duk wanda yake yin luwadi kuma to bai sha'awar mace ka'idar ke in ya kwanta da mace sai ji kamar ya fada kwata hakan ba zai ba zai ji shi yasa duk wanda ya shiga hakan luwadi to tuba yana da wahala wajen sa me yasa saboda ba zai yi sha'awar mace ba kuma ga sha'awa a jikinsa sai da namiji shi kuma wanda ake luwada da shi shi ma ba zai iya tuwa ba me yasa ba zai iya tuwa ba saboda duburan namiji dubura ba daidai take da hanyar mahaifar mace ba ita mace Allah ya yi mata tsari na mahaifa yadda idan aka sa mani akwai hanyar da zai bi zai ainihin wato bi ta sami kalkana sai ya shiga cikin mahaifa abinda turawa ingilishi suke cewa uterus in ya shiga ciki daga nan sai ya rabu biyu wani ya dauki gefen dama wani ya dauki gefen hagu sai ya bi ta wani wuri da ake ce fallopian tube ko obidat ita kuma idan ta suko kwanta daga ovary sai su haɗu wannan su zuwa sai ya fertilize na wannan egg din idan ya fertilize na wannan egg din sai wannan egg din wanda yanzu ana kiransa zygote sai ya wo u-turn sai ya sake zagayowa sai ya dawo cikin mahaifa sai ya binne kansa da kansa shi ka samu ciki abin da ya saura a jira ciki ya girma Allah ya sa a sauka lafiya amma idan idan kuma Allah bai kaddara wannan maniyin zai yi da ba duk ƙarshen wata akwai shara da ake yi mahaifa akwai sanitation shi ne jinin haila sai a wanko shi sai a waje da shi to amma ita dubura idan aka sa mani a ciki a wurin zai zauna abin da ake cewa rectum a wurin zai zauna in ya zauna a wurin tunda ba hanyar da zai yi sai ya rube in ya rube sai ya zama su tsutsotsi tsutsotsi da kanana wayannan tsutsotsin duk sanda aka yi luwaɗi da shi aka zuba masa mani a duburarsa shine abincin su idan ya dade bai ji an yi luwaɗi da su ba to idan tsutsotsi tsutsotsin sai su ainihin rinka wato muntsinin duburarsa ta ciki saboda suna jin yunwa ba ya sake zama lafiya ba sai ya ji ya yi goho an sake zuba musu abinci to shi kuma yaushe zai tuba wa ya kawata masa wannan kaga abun mummuna ne abun bai da kyau amma shi dan sai ya kawata maka ya ce ai shine fashion shine wayewa. idan ba ka yin wannan ka zama ba kauye ba ka zama dan new millennium ba yanzu ka kalli mata mata da ke sakawa kaya da suke sakawa hatta a turai an yi bincike matan da ke sa hijabi yana lullube jikinsu fatar su ta fi lafiya fiye da matan da ke tafiya tsirara kansu a waje fuskar a waje kafada a waje hannu a waje da dan cikin rabin cinya kafafun duka a waje wato abin yana rana tana cutar da fata su tana kona wasu sinadarai da Allah ya fara dan adam masu taimakawa fatar amma mutum da ke sa hijabi da lullube ranar sai da ke hijabi da lullube din fatar jikin da ta samu kariya ta fi samun lafiya ta fata hatta mata da ba sa sa hijabi sun fi yawan kamuwa da kansa ta fata fiye da mata da suke sa hijabi amma da yake sharri na shedan ya kawata sai aka ce rashin sa hijabin tafiya tsirarin shine waye da Allah akwai a tsirara take tafiya ko ba tsirara take tafiya tinkiya tsirara take tafiya alade kare agwagwa sai aka ce dan adam shi ma ya koma daidai da alade da kare ya rinka tafiya tsirara da Allah a hankalta ci gaba ne ko ci baya amma shi shedan da yake ya kamata wannan abun sai ake ganin shi abun mai kyau ne yanzu wata idan ta sa yan dan suke da suke sakawa ya matse mata cinyoyi ga wata yan riga rabin ta a waje ya matse ta in tana so ta duka aiki ne sai ta hada da yan dabarbaru a nan kwashe wannan kafa in tana da kada biro ya fara a kasa ya za ta iya dukawa ta dauko shi aiki idan ta koma gida ta cire wannan sikat sai ta gaya mata shaci a cinya da duwawu da kunsumi da ko'ina saboda baƙar wahala da azaba ta sha sai ta cire tukunan ta kansarara ta saba wa Allah kuma ta sha ba ƙauya rana ta da kan matsiya iska ta amma da yake sai dan ya kawata ya ce shine abu mai kuma shine wayo yanzu wannan shafe shafe bilicin da mata suke yana kashe musu fatar jiki ko ba kashewa idan sai aka in aka je sai an sai da za a dinke fatar amma da yake shedan ya ce ayi to sai ta yi Allah ya mata gashi na ta mai kyau sai shedan ya ce mata bai yi ba ki je ki samu na akuya ki kara shi sai ya samu gashin alade ko gashin wai ka ta wannan dukkan abubuwan da kaga yanzu kaga giya da ake sha ba zaki take da shi ba wai zaki take da shi kamar juice da kuke sha ko fanta ko ba zaki take da shi ita giya ɗaci take da shi da bauri da hamami da makaki da karta da tada zuciya da sa amai da kumbura ciki da sa sambatu duk da sharuɗan bala'i da shuruɗul sihati na bala'i da shuruɗul kamali na bala'i da shuruɗul kabul na bala'i duk tana tara shi gaba amma da yake shedan ya ce a sha ya kawa ta halarta ko ba duk abin da kaga Allah ya haramta abin mummuna ne amma wa zai kawata muku shi nuna muku abin mai kyau ne shedan shi zai kawata muku shi ya ce muku abin mai kyau ne kai da ka kalli abin ka san ba mai kyau bane ya kawata maka shine kawai sharrin shedan kuma kar ku manta ba har a ibada sai ya biyo ka har ne har a ibada ya hada ka da wahala kuma ba lada a wajen Allah yanzu ka kalli zikiri da ake yi da yan bid'a ko mu taɓa yana yi ba yanzu ka ɗauki zikiri na sunna zai baka kwanciyar hankali ya baka natsuwa ya baka kariya a wajen Allah Allah ya ce zikirin ma natsuwa yake sakawa ya ce allazina amanu wa taqma inna qulubuhum allazina amanu wa taqma inna qulubuhum bi dhikrillah ya Allah ya ce ne bi dhikrillah taqma اللهم Allah ya ce allazina amanu wadanda suka yi imani wa taqma inna qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna samun natsuwa wajen ambaton Allah ana so kullum kai ta yin askara waɗanda sunna ta zo da su akwai askara na safe akwai askara na ne akwai askara na yamma in ka tashi da safe ka karanta ayatul kursi ka karanta qul huwallahu kafa uku falake uku nasi uku ko ka karanta asbahana wa asbahal mulku lillahi la ilaha illa huwa ilayhi nushur sai sa uku allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa ushidu jami'a khalqika annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ana so ka yi sa hudu in kai wannan sa hudu Allah zai yanta ka daga wuta a wannan rana in ka mutu baka tafiya jahannama sai ka je aljanna Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma ba'da Allah ya hada ka da alkhairi a yinin ya raba ka da shari. ka karanta a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq ka karanta sau nawa sau uku saboda neman tsari ka karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim kai sau uku saboda neman tsari in kana in kai wannan a rana ko kuna ma ba dai ta harbe ka a wannan ranar kai hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ana so kai sau bakwai duk wani banza a ranar kaji karfin shi ba ma yi ba ko sarkin aljanu ga fili ga mai doke fa ta fabbal mashkuran ma'azur اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى maghfira ana so kai sauku in kai wannan sa'uku abubuwa biyar Allah zai maka abubuwa biyar Allah zai baka huda shiriya ya baka tuka tsoron Allah ya baka gina wadata ya baka afaf kamewa ya baka maghfira shine gafara وكانت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت انا سوكي سو ذكري نبي ذكري na ان كنت kudi نيما nema annabi ya faɗi zikirin da ake a sami kudi kullum sau uku da safe uku da yamma allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghni ita wannan uku da safe uku da yamma Allah zai buɗa maka in ba shi ya maka yawa ga zikirin da zaka yi Allah ya baka ikon biyan ba shi annabi yace bashin da ake bai da ko ya kai girman dutsen sabir Allah ya baka yadda zaka biya اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال akwai zikirin samun sauki da zabi a lahira akwai zikirin samun sauki a cikin kabari akwai zikirin samun aljanna cikin sauki akwai zikirin tsira daga wutar jahannama akwai zikirin samun alkhairai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roka kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai sau dari a kowace rana idan kai wannan sau za a baka lada ɗari a shafe ma zunubi dari a daga darajar ka sau ɗari a gafarta ma laifin ka ko ya kai a farko yawa sannan ba wanda ya zo da abin ka zo da sai wanda ya zo irin wanda ka zo da shi ko fiye da shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani kafifatani ala wa ga askar kai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati to saboda sharrin shedan ba zai baka kai wa'annan ba kawai sai a rataya ma tarbi a wuyar tuntaye sai ka ce an ji akuya sai a mai da kai mahaukaci a cikin gari ko yanzu mutum shi kadai na tafiya ya zama mahaukaci eh yana tafiya yana zaro ido Allahu Allahu Allahu Allahu cikin sauki za ka ka sha cikin sauki very simple and easy cikin sauki ga alala ga lada ga koyi da annabi a sai ka sai hana sai hana ka da bala'i kawai shi kenan ka zo ka rikici da je gano gani har yara ke bin su amma da su mawa kawai zaki da ya wuce yana la ilaha illallah allah la ilaha illallah allahu kulle a jabaki sai su ce malamai ku ci tsire amma kar ku yarda takarda mai maiko ya zama ku ci so yanzu kamar ma gama lalacewa dukan ma ba dan Allah ake ba wai ana yi ne da a ba mu haushi musamman irin wannan lokacin kakar maulidi da zo kusa da ahlus suna ta ce to ku harraka ku harraka a harraka a harraka a tada kura akwai ahli sunna nan kusa kusa to shi ga sai ga mutum yaro da yana ana ana dukan jiki ba yana dinga wani zai baka haushi kai malaiku za su ka shi a lahira ka fara ba kanka kashi da kanka ai ka rage musu to ran shi zaka ba ka ji jirgi kanka da kanka shedan ya ce ka bada baka kashi ka zira fita ko shi kenan za mu wa'ala suna ke saba mushi Allah Allah ila Allah Allah ila manzo ya to fa ila ne a ina manzo ya ce ai sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu na zikiri akwai tana yin zikiri babu tana yin duk wanda mai san zikiri shaitan na tare wanda shi yanzu da kake nuna mun san bai kamar abin da annabi zai yi yanzu hankalin ka zai annabi ya fito abokan ya fito da umar da su usman na zaɓi mutane irin wannan to suna zai yi hankali wanda zai kama ko kuma sai mai magana wani zai ce mu yayin zana ahlus sunna ba sa son zikiri wace maka ahlus sunna ba sa son zikiri duk azkar da annabi muna nan muna bi daidai gurgurdan iyawa mu sai mun yi da Allah ahlus sunna ko riga zai sa ya san ya san zikirin sa riga haka da ko ba haka ba in zai so in zai sha ruwa in ya gama zai shiga banɗaki zai fito ya yi hamma ya yi atishawa zai shiga gida zai fita gida zai shiga masallaci zai ko dare ya yi dare ahlu suna ko dare ya yi dare ya kashe wuta akwai zikiri اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان akwai zikiri ko ku saura zama ke ne a qur'ani ban sani ba ko ka san inda Allah ya ce ai sallah da yawa ya ce ya lidina amanu sallu salatan kasira ba to su musamman kasira zakku zakatan kafira hajju hajjan kafira Allahu akbar duk wani ma ka kace da yawa to zikiri fa ya ladina ya an dai kara wajali wazira min ahli wa yazama haruna abi ya zai ushrid bi azli sannan wa ashriku bi amri wai saboda ya raba kai nusabbihaka kaseera waye ce zikiri da yawa kai Allah ma banna je ga cikin suratul juma'a fa iza qudiyatu salatu fa iza الصلاة فانتشروا في الأرض لعلكم تفلحون ya je bakin boda wa shu'ara yatba'uhum al-ghawu alam tara annahum alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilu salihati wa zakaru الله كثيرا جاء عذاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين واليوم الآخر fẹ́sọ́ra fẹ́sọ́ra. wàlùkánì kínà wàlùkánì káàkiri wọ́sọ́ọ̀dì kínà wọ́sọ́ọ̀dì káàkiri wọ́sọ́ọ̀dì kínà. Allah kasira zikiran kasira zikiri kasira kasira kasira kasira kasira za mu karanta wannan kuma sannan zuwa cikin suna ba wasan zikiri matsalar da aka samu shedan kawai sai kawata wa mutane rawa da tsalle da tikar jiki da bala'i da haɗa zufa da jajayen ido da shiga uku da kawai shi kenan sai gyara masa abin kawai shi kenan sai sai to wannan shine ka'idar shedan wajen batar da mutane shine me tazyinul batil abu mummuna abu mara kyau sai a kawata maka shi a abu na biyu da shaidan ya domin ya harkar da mutane shine tasmiyatul ma'asi bi asma'i muhabbiba dusawan Allah sai shedan ya sa mai suna mai kyau ko ku lura da gawa eh rashin kunya sai a ce masa wayewa a kun ga wayewa abu ne mai kyau to amma rashin kunya abu ne mai kyau to in mace ta zama ba ta da kunya ba ta sa hijabi za ta fito kafafunta a waje ta a waje ta zama yan iska ta zama yan banza ta zama yan wuta sai a ce wayayya ce ko ba ta ke ba in an samu matashi ne marar kunya ya ki bin uwarsa ya ƙi bin ubansa bai sallah kan lokaci ya dauko wani katon wando mai nauyi na hoton damisa nan hoton kuliya nan hoton maciji na an sa jaga nan geza geza ga john player ga suwaita ta tulle ga kwantara kwantaran tabarau kan matsayacin kamar dutsen duga ga kwantara kwantaran takalma wanda zai a ai wannan waye ne wannan ai waye ne ai yaron ai nega nega gaya gaya a kan asalin gaya abu ne mai kyau amma sai aka samu sai aka samu suna mai kyau ko ba ba giya zuwa mata suna sai a ce ko ba rasa ko ba za ki ta a ce giya ko a ce stout ko a ce star ko a ce rock an kaga rock dutse kenan a kaga shigantaka ce wannan karuwa ba za a ce mata karuwa ba sai a ce mace mai zaman kan ko ba ka ce ba sai abun sabon Allah ne sai a sa masa suna mai kyau sabon Allah ne ba eh? zina sai a ce mata soyayya wa islam wai yariya a ta ta ai wannan ta yi soyayya ai and she is good in making love kun ga asalin soyayya suna ne mai kyau kuma suna ne mai kyau suna ne mai daɗi ko ba suna ne mai daɗi ba amma sai aka ɗauki wata shegantaka sai aka sa mata suna sai ka ga wani wani matsiyaci ko wani arnin sai ka ga an ce masa star ko yanzu kwai star tauraro sai ka samu wani ko dan wasan kwaikwayo ne ko dan drama ne wani dai matsiyaci haka sai ka ji an ce masa star ko a ce jarumi sai a samu dan wasan kwaikwayo wani ma matsiyaci ya ki Allah ya ki manzo sai a ce jarumin nan da ya fito a cikin fim kaza wai jarumi sai a samu wata karuwa sai a ce jaruma kun ga shegantaka ko to za mu haka yake tafiya yanzu yanzu kira ma majalisi ya ke kira shi yanzu idan za a kira irin kira na bandiri din nan to sai yanzu abin ya koma shegantaka ba annabi da kira ake masa ake masa bege kowa ya zama mawaƙi yanzu mawaƙi manzo yanzu akwai dan ƙwairan manzo akwai shatan annabi akwai dan asharallan annabi dan kindan annabi tobar mana cogiyar annabi bob marley annabi kan jackson na annabi jamhuriyar ta annabi shakira ta annabi ashanti ta annabi sanaljon ta annabi oshan na annabi tupac na annabi kai akwai fifty cent ko duk ne Allah kare ka ko ba shiga takarda ake kira wai da za a je a wannan kiran da wannan waka wace a ce za mu je majalis kira fa za a ji wa ma me zai yi wai majalisi ne zai kira a ji ana kira wata kawai tsarariya ta taso tana rangwada wai mai girman zuwa ake ka ta shiga tana ya na muhammadu ka rungume ni ka ji wata cewa annabi rungume ta annabi da zai rungume ki wata ma ta kafa annabi rungume ta wani annabi ne wani irin annabi ne wani irin to a ce wani a yi wani zai ce a wa annabi ba kyau a yi wa annabi na da amma waƙar bege wacce bata kunshi shirka wacce bata kunshi fitsara ba ba kuma da kayan kaɗe kaɗe a zuwa ta shirga kiɗa a ce annabi ake wasa ba a zamanin sahabbai malamai ne ke wa annabi waƙar bege yanzu malamai ne ke yi su ake yi wasu yan duniya ne kawai dama tana waka wasan kwaikwayo daga nan sai ta wucewa karar ba ba kawa yanzu idan ka je turai duk mawaƙan nan na tura za ka ji daga wakar coci suka fara daga wakar kwaya daga nan suke yi tazarci nan ma duk yan waƙoƙin wasan kwaikwayo nan ka bincika sai su daga makaranta islamiyya na fara wakar bege ta nan daga wakar bege kuma sai na dan ƙara faɗaɗawa sai na faɗaɗa wannan shegantaka ce ta sa promotion a zamanin annabi akwai masu yi annabi waka ta bege ta yabo irin su Hassan ibn sabit malamai ne a gaban annabi bege ne ake yi mai hikima da basira da fasaha annabi da kansa yakan cewa Hassan ummu ruhul qudus ma'aka tashi mazaka lera bai tutukanka mala'ika jibril ma yana tare da ni nan da kan sa ibnu sabit ya mike ya karanta baitutuka na ilimi na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da go da ya dace da shari'a yace adimna khailana in lam tarawha tusiru an-naqa mawiduha al-kidau yubarina al-asinnata musgiyatin ala asabiha hasan al-dimau tadallu ziyadina wa tawakkalat yunaqihunna bi tuwr an-nisa فإما تورد أن أتمرنا وكان الفتو وانكشف الجناء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له شفاء وقال الله أنا أرسلت عبدي وقال الله قد يسرت kuma ya dace da shari'a ba kawai shi ke kawai a samu kawai shikenan wata shekara ya wata zo tana annabi zai rungu rungume ta ko ma malamai suna kallo kuma wurin da za a wannan kiran wai sai a ce majalisi kun ga shekara sai aka samu ta suna mai dadi in ga an ce majalisi kai sai ka dauka sai kare za a karanta amma da za yi kida za da waka da yawan majalisi ke kida rawa kuma wai ita ce shauki idan ce me wai shauki wai sai ka ji bai wai abin nan wai haba ai da aka zo ana wa annabi bege da aka kiɗa aka shafa aka shafa wai ba kaɗawa ake ba shafa ake da ai nan take matasa suka tashi suka fara ɗiba shauki wai ɗiba shauki ina ba su rinka tiƙa ne to da suka tiƙa sun yi shauki kenan